Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu da Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fagge tare da ni Amina Buhari Auna. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau biyar ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan al'adun auren Abzinawa. dama na daɗe ina so in san ko me yasa mazan Najeriya ke zuwa har Nijar neman aure. Nijar ɗin ma can arewacin ƙasar. Na ce to ko al'adan su sun fi namu sauƙi ne ko muhimmanci ko an fi shaɗantuwa a bukukuwan su ne. To Aminatu wakiliyar sashen Hausa yau ta tattaro mana bayanai domin amsa waɗannan tambayoyin. Hmm, yanzu ke baki taɓa tunanin ba? Eh to sai dai ni nake ganin kamar ra'ayi ne kawai. Hmm, ra'ayin farar fata da gashi mai yauki ko? Haba Aminatu aure fa ne ki bari mu ji abubuwan da ta marta aiko kafin ki yanke hukunci. To na ji masu saurare sai ku yi ta zo muku kasance tare da shirin yau da gobe. Abzinawa kabila ce da aka fi samu a arewacin kasar Nijar wato jihar Agadez, Wannan kabila na tattare da al'adu masu yawa a lokacin aurensu. Babban abin da bagaje suka yi fice shine kunya musamman lokacin aure. inda iyaye ko aminan iyayensu ke musu neman aure. Wakiliyar sashen Hausa a Garam Tamar Abari ta haɗa mana rahoto na musamman akan wannan batu. Auren abzinawa aure ne mai tattare da ɗimbin al'adu lokacin da saurayi ya yi shirin yin aure ko ya ga yarinyar da yake so ya aura zai sanar da ɗan uwan mahaifinsa da zai mishi wakilcin wannan neman aure. Muhammad Attan na daga matasan garin Agadas da suka yi aure na gargajiya na Abzinawa. Lokacin da na yi aure lalle a lokacin ma dai al'adu bisa bikin bugashe ya canza amma alhamdulillah ni na samu aure irin na gargajiya aka yi yadda ake yin shi can haka ne nima aka yi mini shi eh, na ce kamar yadda aka yi mini shi can aure ne wanda mu a lokacin da muka yi shi wadda na aura din ba ni cewa ban santa ba na santa saboda dangi na ce amma hira ma da muke yi da ni da ita aboye muke babu wanda ya taba gani na tare da ita tsaye muna hira ballan tana sarkin nena a zaman nan da muke da ke yanzu haka ba ni iya zama wuri guda da sarkin sannan a yanzu haka da muke ba ni iya ambaton sunanta ba wani abu bane fasforinta nake ko wani abu saboda kunya da tarbiyya wadda na tashi da ita akwai wani abu guda da ban namance ban gaya muku ba a lokacin da zan aurenta abokin babana da yake lalle ina jin shi sosai amma shi akwai hira tsakanin shi ne na gaya ma cewa ni diyan ne nake so da aure shi ne isar da sako na wurin soho saboda mu a lokacin bayarwa ka to ga gaya ma iyayenka cewa gabatar da kake so yanzu an yi biki an kare aka yi hidimomi alhamdulillah yanzu haka muna tare a lokacin biki za a yi wa ango da amarya lalle yan uwa da amannan arziki za su haɗu a shirya biki shagulgulla daban-daban irin su tandi ko turmi kiɗan bugaje da sauransu abzinawa kabila ce da ta ba kunya muhimmanci wanda suke ce ma ashak eh, can aure da ake yin shida abu ne wanda yana cike da annashuwa da dama da kuma al'adu in muka ce al'adu lokacin da zani aure tawagata eh, wa'anda ke tare da ni daga garinmu mun ka taho basara kuma mun ka zo inda amarya take a ranar da muka zo an shirya mana gagarumin tarbe turmi kake so rawa kake yi wasanni kala-kala aka kawo mana abinci kuma kayan nan kala-kala shi ma aka sauke mu a nan gidan sarkin nan nawa amma a cikin eh, kamar a yammacin gidaje akwai dakuna wanda aka yi saboda mu baki muka ina nan aka yi abubuwa na annashuwa da dare aka kawo amarya amarya da aka kawo ta washe gari tun da sassahe na kai ta ne mata da yake kusan gida ne ne mata ta shi gida mu kuma ni a lokacin kuma da na kai ta a lokacin nan ne na yi asubanci na koma gida na bar su na wurin suka yi hidimomin da suka yi komi da komi mu can da suka zo mu ma dai eh, muna cikin hidimar auren komi da komi ana yi ni a ranar sarki ne tunda babu wani abu da nake abokani ne dangi duk su ne ke komi suka zo aka kawo amarya tare da ta tawaga da inda za ta tare ne ta zo ne a gidana aka kawo ta nan muka ci gaba da shugulgula. sai dai a yanzu dukkan waɗannan al'adu cewar attan matasan yanzu ba sa yin su tun daga alkilla wato lefe har sauran abubuwa sun canza sai na zamani gaskiya a yanzu kawai ni sai dai ce miki na lillahi wa inna ile abin da ya sa kika na ce ina lillahi wa inna ile rashin abubuwan ne suka lalace tunda in aka ce ta tabarbarewa ma ana iya gyara su abubuwa ne wa'anda sun lalace hiyar da yadda baka so al'adu babu ɗaya yanzu wannan nan da kuke gani ana aure ana menene ana ci auren buzayi wallahi ko kusa da shi saboda yanzu kidiba ke gani tun farkon soyayya kai kake zuwa kai wo sallama salamu alaikum wancan tana nan gidan sirikin nan ka ku hito bakin ko hakuna zance a gani ka kai ne zaka kullun dan an ce kai zaka auri wance kai ne doke da ita bisan moto ku ne nan ku ne nan wai kana gwada ma abokan ka ita ko wani abu ita ce zaka aure kin ga abubuwa ne wanda mu wannan bamu san su ba sannan ka duku bisa hidima ta aure wasu abubuwan yanzu da muka ga ana wai wani kwanan ango wani kwanan amarya wani gitar wani tamtam ina buzu ina ina ganga mu wannan abubuwan mu bamu san su alkilla da ake kaiwa da makeri ake azama makera ake mata da maza ake bisa kai suke doka alkilla kayan lefe akai amma yanzu sai a tara motoci da motuna sun kai ɗari ana ta ana shi ana kuwa ana mine ne za a kai su sannan da alkilla can da muke yin ni abubuwan da na yi ko kuma in ce aka yi mini tunda a lokacin mu alkilla ma kamar gudunmawa ne na dangin uwa da mine ne suke yanta tari biyu dagu biyu da tarkuda da takalmi na falka amma yanzu ni a wani aure da na gani valisa ɗaya ɗaya har goma sha biyu bayan su a yi sa a yi wane ne kin ga abubuwa ne wanda mu ba mu san su ba ba mu san su ba Kinan yanzu kun ga abu ne wanda abin ya lalace ya kai inda yanzu wallahi mutumin da zai ce zai yi aure wallahi yana da aiki babu kunya cikin al'amarin na yanzu ko kadan makera na taka muhimmiyar rawa a auren abzinawa su ne ke kula da dukkan hidimomin biki daga bangaren ango har zuwa na amarya sai dai yanzu ba haka abin yake ba in ji malama maryama gambo sunana maryama maryama gambo ina cikin su wallahi mu ne zindam masu buga turmi mu yanzu so muke amai domin mu galgashiya bukukuwan gada ake yi ana su tamtam ana wani sifatin kauyawa wannan ba al'ada bugashe ce ba mu abin da muka sani mu yi turmi a yi algaita inda samu a yi inza to waɗannan abubuwa yanzu duka an fidda su yanzu an fidda su mutane yanzu in suka je ma babu abin da ma muke samuwa yanzu waɗannan shawashatan duk sun sha ma mutane abubuwansu mu yanzu so muke a maido galgajiya sak a maido ta kawai a rika yin galgashi ana kiran mutane a yi sari irin na da ya fi kuma yara mu yanzu yara sai a ce miliyan uku miliyan guda miliyan biyu mu mun fi sandiyan mu ana daukan mu musu in an ba da sadaki dari uku ya isa da na muka san dari uku yara kun ma ne ake ba da biyu uku fudu biyar na da haraka ta dafa nake gaya miki yanzu wannan abubuwa duk yanzu an fidda su yanzu arme ya koma miliyoyi kamu kuma yanzu mun fi son ana dauka yara yara su yawa babu masa ƙaramin miliyoyi wallahi sati guda kuwa nikin ba aka su ko yariya miliyon aka ba da yawa na amfani wannan yayin da ita kuma fati mai kidan tandi wato kayan kiɗi na bugaji ta ce a dawo da gargajiya da al'adunsu na aure fatima na tibala armen da lalle da da ce ya yi ayi arme na da na da ba a san tamtam ba ba a san gitar ba abu guda aka sani algaita sai turmi su ne ake yi da su ne ake yi asalin farin ma su ne ake yi amma yanzu na zamani da suka shigo ana wasan kuɗi ana zub da kuɗi cikin gitar ana zub da kuɗi cikin orkes turmi ana yin ta dai amma ba a zuba mata ko dala amma shi gitar wannan ka'ida ce in ka ɗauke shi shika hamsin sai ka bada su ka'ida ce wannan banda kari banda kari sai an bada su shika hamsin kin nan sai an yi kari kuma shi ya yasa muke so a komo gargajiya tada a maida ta a maida ta kamar ta na da ne a maido algaita a maido turmi kuma turmi yanzu ita ma an kara mata kuɗi shika arba'in ne kudi turmi shi ka arba'in in duk mai son ta akwai makera suna nan na gargajiya a muku turmi ta gargajiya mai kyawu shi ka arba'in ne sadaki wannan barshi sadaki su kara shi suke kwarai kudi suke badawa kwarai shi miliyoyi ka suke badawa muna so miliyan nan saboda yara yanzu muna so a fudda su mu a rika ba da shika dari uku uku ne tsakani da allah dari uku yayi ga yariya amma miliyoyin nan arman kwantara ne miliyon an kwantara ne tun da kwantara mai mine ne kwantara in aka baka miliyan uku miliyan biyu gobe yari ka tana na an maido maka ita kenan gara dai a sassafto bisa miliyan uku na a bada dari uku nan ne sun isa yawa A ɗaya waje akwai wani lokaci da aka lura da tururuwar masu kuɗi daga Najeriya da ke zuwa nan agada suna auren 'ya'yan abzinawa. Wanda wasu ke dangantawa da neman iri da dai sauransu. Malama Khadija ta san wani abu daga ciki. Suna na Khadija. Giya dai wani bi kwadai yake kai. In gane. Kuma wani bi kuma sai ki ji a ce ai an kasa dakin ka miliyan kaza. sai ka yi ta tuma kana jin daɗi ai kai ɗan najeriya ya zo ya armi ka ya zo dai ya arme ta dai ta da ita arman nan kuma ba ya dade ba wani bi farin nan ne yake kai su tubarkalla bismillah wani bi kuma gashi wani bi kuma in mace tana da forin ma kai zan ce miki ma yana kai su gaskiya mutane su birbiye su dinga nema inda suke ba da diyansu gaskiya fi sabilillah ka nemi wani talaka wanda ka san ma bai sai da komi ma ka bashi diyarka da ka tashi ka tai ka ba wani alhaji ita ana sako maka yari a guntuwa ana maida maka ita zawara ba gera ba saba. Malama Khadija ta ja hankalin 'yan mata da masu kansu iyayen yara kan yadda za su aurar da yaran nasu. Ni dai abu guda za ni ga uwaye yara da Allah da annabi. Duk wadda take da diyarta ta nemo ni talaka ta sarkafa mishi ita ta raba kanta da arman caca. Wallahi duk abin da za ka yi. Wanga armen kwantira ne. ka ba da diyarka an tahi da ita sati biyu sati uku an maido maka yariya wannan ba harka ba ce ba gyara ka nemo wani talakkan ka ba wa allan ka dai daidai ruwa daidai saki ka ba da diyarka shine daraja ina kira ga uwayen yara da allah uwayen yara da allah da annabi su dinga hattara su san wanda suke ba diyansu ba a ce ba a arman dan najeriya arman ma in zaka ba da yariya ka nemi mutum wanda ka san ba a sako maka yariya ba ba a kai yariya ba wata biyu wata uku wani bi a maido maka ita ma da ciki wani bi kuma a kawo maka ita hakanan ta zama zawara kuma yaran gana ma wani biyun aka sako su sai yawan arma armi ka ta armi kana arman kwantara su ma yaran da kan wani bi wa arman Allah da annabi ba suke ma yan Najeriya nan kawai dan dai a ce dai wani alhaji ya zo da katuwar gari ya shiya arme ki mai katuwar mota da fanta mai taya bayan shi da ya shigo unguwa an san alhaji ne wallahi yara su yi hankali allah gyara ku nemi wasu 'yan talakawan ku ku arma allah da uwaye yara ina kara gaya muku abin nan ya taba mu mu da kanmu na taba ganin dai wata makwabciya ta tabba da diyatta najeriya nan alhajin dai arme ta yadda da ita salim alim cikin ruwa arziki da ya je mata wani walakanci da ha maza ha mata ta silbo ta samu ta zo tana tahiya wasu suka taimaka mata sai da suka kawo ta nijar wallahi uwaye su dinga hattara ku dinga hattara ina gaya muku tamara abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger Wakar Abdallah Ubandugu kenan masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tamar domin jin bayanai akan yadda ake gudanar da harkokin biki bisa al'adun Abzinawa. Sunana Fatima mata annota. ana sadaki na buzaye ana ba da raƙumma kan ɗaya kan biyu kan uku da abin da ya kama ana ba da ana annashuwa ana sadaki zuwa alkilla ana kaiwa gidan mata ana murna ana gude-gude alkilla wannan aka kawo ta sirtu ifir wani daga alkillarsu in an kawo ta baza tabarni ake babbaza ta ake ana bude ta ana walwatsa ta sai an gaggama ta ana kide-kide ana raye-raye. To ita alkilla ita ce ake ce ma lefe yanzu a nan mu a hausance lefe shine alkilla. Kamar dami dami ake kawo alkilla nan. Alkilla na ana sa kayan buzaye su ne farko. Teri, taggo, kala kala kala kala har zuwa hudu ma ana sawa to sannan kaya waɗannan da turkuɗi kwarai ku shine kan gaba ai su ne duka kayan buza turkuɗi shine kan gaba da barka ana sa ciki hamsin sattin arba'in da ana sawa cikin alkilla ta buzaye kaya na buzaye ba musamman daban take waɗanga kuma na hausa a tamfofin wannan su ma daban suke shaddadu wannan su ma daban suke haka ake kai su to na buza an aka kai su duk sai an bubude su teriya wankin su duka sai an bubude safi sai sun sa sai sun yi rawa kuma a koma a limke a aji ana ganguna ana murna in aka kawo ta baza ta ake gaba daya su wane ne suke kawo alkilla gidan su amarya makera makera mata da maza a haɗe suke makera maza da mata suke zauwa su kawo alkilla ana annashuwa makera maza suna kiɗe-kiɗe suna guda suna kuwa haka ake kawo ta alkilla a haɗe suke tare da mazan su zo su kawo gidansu amarya a yi musu annashuwa su sha ruwa annashuwa wannan mhm. a sallame su a ba su abin da ya waka na duka na al'ada kamar su sallama su menene ake ba su kuɗi ake ba su kuɗi ake ba su su makera ƙwarai ku kuɗi ake ba su abin da ya kama mm. kan ashirin har zuwa hamsin har ɗari an bada mm. na annashuwa na jin daɗi mm. abin da duk ya kama haka ake ba su su je kuma suna murna suna kiɗe-kiɗe har ranar armi ranar armi ta zo kuma shi ma haka armi ake da makera na gidan uwa da makera na gidan uba duka haɗuwa ake wuri guda da maza da mata ana annashuwa abin da aka samu abin da suka samu a gama a raba cikin hankali cikin nutsuwa makera gaba ɗaya. To ranar aure in ya zo ya ne ake yi? Ranar arme in ya zo gidan uwa da gidan uba dukka arme ake gidan uwa sun je gidan uba gidan uba su ma sun zo gidan mata in aka tashi lalla ango gidan mata shirya suke tsaf su tattara duka su ta gida ango shi ango lalle ake mishi lalle ake mishi mm. lalle ake mishi annashuwa ake shirya lalla na ango in aka shirya lallan na ango makera suka shirya lallan su suka kawo suka zamna al'adu abokan wasa suka zo suka hauka ango sai an sallame su mm-hmm. abokan wasa sai an sallame su sai sun tada ba cikin wurin wannan abokan anguna sai sun sallame su in sun ba su kaɗan su kiya ana jayayya ana haka nankin ana haka nankin wasu suna ja ango abokan ango kashin suke tattara kuɗin wannan su ba abokan wasa su ba su wuri su makiran da suka fito gida amarya su yi ma'ango lalle ana he ana ga kudu lalle hannu da kafa hannu da kafa tabbas hannu da kafa ake duka guda biyu a yi ma kahuwa a yi ma hannuwa sai an kare kuma ana zuba kuɗi ana zuba kudi sai an kare ana zuba kuɗi cikin annashuwa cikin jin daɗi cikin kiɗe-kiɗe cikin raye-raye sai an kare ana zuba musu kuɗi suna na ango daban kuɗin na makeran daban an ba ango sai an ba makera an ba ango sai an ba makera haka ne sun kare su kakkaɓe su tashi abinda suka samu sai sun je gidan amara mm. a ce ga abinda aka samu na lalle ga na ango ga nasu a ga kuɗin lalle na gidan uwa da na gidan uba ga gidan uwa abinda suka bada ga gidan uba abinda suka bada aka hahada aka ba ango in nawa ne in jika ɗari biyar ne in jika shidda ne in ya kai miliyan ma yanzu da yake zamani ya canza har miliyan ake hada a ce gidan uwa da gidan uba su suka ba ango wannan kudin aljihun ango ne uwaye kudin aljihun ango ne mm. haka ake yi sai a ba ango mm. na ango ne na makera daban ne wannan in suke in suna da a ciki ake zuba ma makera nasu makera sun tashi wani bai jika ɗari da hin jika ɗari ma in suka je suna murna su gwada gidan amare ga abin da suka samu a lalle su kwasu makera maza da mata su raba kuɗinsu. to ita kuma bangaren amarya ya ta lallan yake ta lallan shi ma gidan anguna suna zauwa in suka zo sai a yi mata lalle ita ma san tana lalle ana zuba kudi. Akwai ranar da ake shafa mata lalle ko in aure ya tashi ranar aure in ta ko koya ne ake. Eh akwai ranar da ake shafa mata lalle ran daren arma mm. sai a ce an shafa ma amarya lalle. Shi kenan sai gobe kuma a yi mata wankan lalle. a sha mata lalle a yi mata kafafuwa da hannu a yi kitso eh. a yi kitso na amarya shi ma al'adance na da da ake yin kitson amarya baka gani idonta tana kwance wasu suke rike da ka bar jinjira wasu suna dahe da kai na gani a rike kan a rike kan makeriya tana guda tana kitso ana zuba mata kudin kitso ya zani take yi tana kitso ana zuba mata kudin kitso kudin kitson amarya mai guda tana gefe tana guda haka ne tana kitso ana zuba kudin na ta kare tana guda rike ta ake amarya ya jinjira kamar ba ta rai tana kwance zallita tana rihe baka ganin fuskarta akwai wanda suke dahe da fuskarta an rihe ta akwai wanda suke dahe da bayan ta suna rike da ita ana yi mata kitso baka ganin fuskarta a ranar wannan kwarai ku a al'adamu iya kwarai ku a al'adamu kuma daga nan sai yaya kuma sai wankan amarya da marite da maraita an kare komi da komi a yi mata wanka shi ma gidan ango a yi mishi wanka ya sa kaya da daddare maraita ce za a yi in aka yi maraita aka maretar da ango da amarya gidansu sai ku zo ku ku shiga kiɗe kiɗan ku shiga wasannin ku yanzu da ake gitar kin wannan wasan tande yawwa wasa ana wasan tande ana wasan gitar yanzu i kwarai ku ana shan turmi turmi sosai ma ake turmi da abokan ango da abokan amarya da gidan ango da gidan amarya aka maryar da su turmi ake ko a yi gitar sai ta feza kuɗi sai dare ya kai sai an kai watsewa mm. ƙwarai to kuma an kai amarya gidan ta washe gari kuma yaya ake washe gari suna maido ta gida mm. da ragonta mm. da abin da allah ya tishe ta a yanka rago eh. kamar kyauta ne ko tukuici ango yake bata kyauta ne ke bata tukuci ne ke bata rashin daɗi ne mm. ya gudu ya bata hakinta ne alhakinta ne ya bata a biyo ta da rago a yanka rago a yi ini wanda allah ya sa ya zo duka a zo a gama a ini guda ta shi kenan an aka maida ta gidan tawan shekarar shi ba sai ta da ba ta abokanta suke zuwa su sha inin su sai su yi sati suna ini mm. yara sati ta kama abincin gidanta shi kenan an kare mm. shi wannan ragon aka ka aka dafa tana ci sosai tana ci ana sa mata yazuzzuka ta ci ƙwarai ku mm, eh, a gyara mata sosai ta ci to akwai wani abu da na ga bugaje suna yi kamar uh, shi ɗakin na amarya mm. kamar mata ne na ga suna yi ko koya ne mata ne suke yi ɗakin amarya ba mm. a can dajin mu ne mata ne suke sa mishi sabar wannan su gyara shi tas a yi itatuwa tabarmi asala ake cin mishi asala asala isala isala eh isala da turmimi a daki wannan na buga shi da tabarmi mm. a gyara shi tsabu gwanin kyau sabo kyar da shi ba inda yake da tsufa mm. a yi mishi ado wanda ya kamata in ya mata bargunanta mm. a sa mata gadanta a yi mata ige gadan Allah gadan gadon illagan ko eh gadon illagan eh, gadon illagan shine na itce da ake yi shine na itce da ake a gargajiyance eh. a gyara maka shi tsab da zaki hango shi ma kin gane shi kin ce wannan ɗakin amarya ne amarya za a kai ta gidanta sai a sa mata taggo da teri da turkudi da ausagi eh kwarai ko wannan da sai kai sati kana sa da su baka wanka sai ran wankan sati mm. sai kai sati kana sa da ausagin wannan mm. terin wannan taggo wannan kana tashi da turkudi da balka wannan sai ka yi sati mu kanmu da akan mu arme lokacin wannan yadda muka yi sati muna cikin su ya ka yi baki kirin da turkuɗin wannan sai sati ran nan ake yi maka wanka ka yi wanka ka yi fituwar tas ka ba kai ba a fituwar tas sati kake wannan ausigin yana busa kanka sati kake abokanka suna zuwa suna dafa shinkawarsu suna abincinsu hashir kai kana je zamna wuri guda kana tare da su suna shiga suna huta su ne masu komi ya kai sati wani na zama kana zaune da ausige wannan kana baki radda kai yi hawanka kamar an huddo ka aleda haka kake tas kamar an huddo ka aleda sannan a sunce kai a sake maka wanke kai a sake maka kitso a sake maka lalle shi kenan abin ya eh na sati kwarai kenan an gode amarya sai a cigaba da rayuwa eh, sai a ci Allah ba da zaman lahiya ai zaman lahiya zaman murna zaman daɗi ana ta yi musu addu'a Allah ya zama da su lahiya haka sai kuma an zo suna sai an zo suna <laughs> <laughs> ake na a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta tayan gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku jama'a hutun ƙarshen mako lafiya. sana'a eh, wayi da mura silani tara ni bilisa da sana'a